musan unguwanninmu suna na sadiq abba Abubakar, marubucin nishadi sokoto yau zan koda gari na mai maran nawa kusa ga gidadawa mai asarakawa da yar tulluwa idan zaka je kwandawa a kusa da zoramawa akwai dogarawa kana ƙetare titi zaka samu alkamawa kusa ga hungumawa sokutu mai jirgawa mai jegawa da nuhawa jami'ar ɗan fodo sai ka wuce kwalkwalawa kusa ga airport akwai madurawa idan ka wuce kasarawa kutu muke da gidan kanawa muke da sirdawa idan ka wuce takalmawa adarawa makwabtaka take da wangarawa idan ka yamma za ka sami gobirawa har da malikawa muke da gwiwa da rijiyar ɗorowa kusa da kasuwar kanawa akwai akalawa a fita gari kusa ga dambuwa akwai ƙwannawa idan ka wuce rukunin gidajen bafarawa muke da rumbukawa muke da adorar uwa muke da takardawa kutu mai gidan ku madaka da maɗonka mai unguwar gidan dare da digar a gari mai rijiyar zaure mai hausare da hubbare mai ƙofar kware da gidan bahure mai gangaren abu ɗan kure mai ƙashin ƙadangare Sokoto garin Garba na uku mai ƙofar Atiku mai badun uku uku, mai ƙofar taramniya kusa ga na tsamiya, muke da malleri da nakasari, kana akwai nakasarin bare bare. Sokoto mai taku da rinin tanko, muke da ‘yar sarki da ƙofar marke, mai sabon titi da gangaren ɗan malam mai siminti. Sa'ar killa da tsamiyar dila, haɗa da gidan da hala, mai gangaren rima, majema da gawan nama, mai meniyo da titin Abdullahi Fodiyo. Muke da hurumi, muke da rungumi, akwai kunar ‘yan kifi muna da gawon kifi, muke da galadanci, muke da binanci, muke da alkanci, ga asa da ga gidan sanda, ga unguwar gidan ma'ada, maberar jelani, kusa take ga kantin sani, sokuta muke da ƙofar rini. Thank you.